على أشرف نبينا وحبيبنا وشفيئنا وقائدنا ومربينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع بإحسانه واستنى بسنته إلى يوم الدين dukkan godiya ta tabbata ga Ubangiji maɗaukakin sarki, ira da amincin Allah su tabbata ga fiyayyen halitta, annabinmu manzanmu jagoranmu mai mana tarbiyya. Allah ka raya mu akan sunnarsa ka ɗauki rayuwarmu muna bin tafarkinsa ka tashe mu a cikin mabiyansa ka shayar da mu alkausararsa da alayensa da sahabbansa da waɗanda suka bi sa bisa kyautatawa har zuwa ranar tashin alkiyama yan uwana ina yi mana sallama ta addinin musulunci assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh barkanmu da sake saduwa a wannan masallaci namu mai albarka na masjidil iqra wanda yake nan kwanar dawaki zaria road wanda yake markazin iqra a wannan tafsiri namu da muke gudanarwa duk a watan ramadan yau ma Allah madaukakin sarki da ikonsa da ƙaddarawarsa ya ƙara raya mu mun ga wannan wata mai alfarma yau muna ɗaya ga watan ramadan a sabuwar shekara ta 1447 wanda ya daidai da 18 ga watan 2026 miladiya kaimunan da muka sani a dukkan wata irin wannan muna karanta alkur'ani da fassararsa bayan la'asar a wannan masallaci tun daga farkon ramadan har zuwa kwana ashirin da biyar ko da shida to yau ma Allah maɗaukakin sarki ya kaddara gashi mun sake ganin wani ramadan ɗin fatan mu Allah maɗaukakin sarki ya ga ya sa mu ga ƙarshen sa lafiya mu ga kuma na baɗin baɗaɗa Allah ka raya mu a cikin lafiya da imani da kwanciyar hankali da abubuwan da na falala da na ɗaukaka da darajoji da Allah yake bayarwa a wannan wata Allah ka haɗa mu da su wani abubuwa na yayewa zunubai da dacewa da daren lailatul qadri Allah madaukakin sarki ka datar da mu Allah ka kare mu daga aikata duk wani abu da zai jawo mana fushinka ko mu samu cikin waɗanda za su yi asara baka 'yan tasu daga wuta ba a cikin wannan wata mai albarka idan ba manta ba dama mun taho da tafsirin mutum da muka gama ba mu tsaya ba mun ci gaba a sati-sati lokacin da muka tsaya a wancan ramadan din muka yi alkawari za mu ci gaba da tafsiri maimakon kullum sai zamanto duk ranar juma'a magaruba zuwa isha'i a wannan masallaci mai albarka haka kuwa allah madaukakin sarki ya kaddara muka ci gaba da yi sai dai lokutan da bana nan shine ba a samu damar yi ba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 ذلك لتعلموا أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض وأن الله بكل شيء عليم اعلموا أن الله شديد العقاب وأن الله غفور Na'am, ubangiji maɗaukakin sarki yace ja'ala Allahu al-ka'bata harama qiyaman linnas. ja'ala Allahu al Allah madaukakin sarki ya sanya Ka'aba ta zamto albaital haram ɗaki, wanda yake mai alfarma qiyaman linnas. kuma ya zamanto abin amfani ne kwarai ga mutane wa shahar haram kuma Allah madaukakin sarki ya sanya watanni masu alfarma su ma suka zamanto masu amfani ga al'umma wal hadaya kuma Allah ya sanya hadaya wal qala'ida da dabbobin hadayan da ake ratayawa alama zalika li ta'lamu Allah madaukakin sarki yace Allah yayi haka ne don ku san annallaha ya'lamu ma fi samawati wa ma fil ard lalle Allah ya san abubuwan da yake cikin sammai kuma ya san abubuwan da yake cikin ƙasa wa anna Allah bi kulli shay'in Ali. kuma lalle Allah madaukakin sarki mai ilimi ne ga dukkan komai Allah madaukakin sarki a wannan ayar yana Quran yake cewa inna awwala baitin wudi'a lin-nasi lalladhi bi Makkah mubarakan wa hudan lil alamin lalle farkon ɗaki wanda aka fara ije wa mutane ma ya zamanto farkon ɗakin ibada da Allah madaukakin sarki ya fara ƙirƙirar wa al'umma ko ya zama da duniyarsu Allah madaukakin sarki ya sanya cewa wannan ɗakin ya zamanto shine cikan musuluncinsu kuma a shine ake yaye dukkan wani zunubai idan mutum ya je wajen ladan umara ko aikin haji idan ya yi to Allah madaukakin sarki yana yaye dukkan wa'yansu zunubai da sauransu to shi yasa Allah ya san faɗa mana cewa ya sanya ka'aba din nan ta zamanto ɗaki mai alfarma wanda za su zamanto cewa mutane su yi matuƙar amfani da shi wajen samun lada wajen kankarar zunubai wajen ayyukan ɗa'a kuma ya zamanto mutane sun tsaya a wajen shi duk su zama daidai wa daida shugabanni masu ƙarfi da raunana kowa da kowa ya je wajen wannan ɗakin mutumin kirki da wanda ba na kirki ba azzalimi da wanda aka zalinta shi ya zamanto wannan ɗakin wajen zuwan su ne su yi aikin haji ko su yi aikin umara kuma a nan ne Allah madaukakin sarki ya nufa bayar da sakamako mai girma da kuma kyautayi babba ballada shi yasa ake kashe dukiya ake tafiya kuma ake shanye dukkan wasu wahalhalu domin aje wannan ɗakin ko mutane suke taruwa a cikinsa daga ɓangarorin duniya daban-daban da jinsi na mutane daban-daban wanda suke sanin juna suke taimakon juna kuma suke shawara a juna domin shi kansa aikin aji da Allah marukakin sarki ya sanya to zai zama ta majalisa ce ta musulmin duniya da za su haɗu wajen tattauna matsalolinsu na musulmi da yadda za a shawo kansu Wasu hanya ce ta sanin musulmi daban-daban na ƙasa daban-daban da yare daban-daban wannan duk Allah madaukakin sarki ya sanya shi abin amfani ne ga mutane shi yasa ya farranta aikin haji kuma da zuwa umara sai ce wa shaharar haram kuma Allah ya sanya shi ma ɗakin watanni masu alfarma wal hadi wal qala'id da kuma waɗannan abubuwan da ake yanka na dabbobi da wanda ake tana da su a yi musu rataye a sa musu alama a wuyansu cewa wannan dabbobin da za a yi hadaya ne da su da Allah madaukakin sarki su ma ya sanya su kiyaman linnas kamar yadda ya sanya ka'aba su ma ya sanya su masu matukar amfani ga mutane kuma wannan zai zamanto yana kare kowane ɗaya yana kare ɗan uwansa Allah madaukakin sarki kamar yadda tun kafin zuwan musulunci laraba suke girmama wannan ɗaki suke girmama dukkan wani abu da ya shafe shi kuma suke girmama watanni masu alfarma to ubangiji maɗaukakin sarki sai sanya shi ma ɗakin ka'aba ta zama mai alfarma ga baki ɗayanta shi yasa ya sa ta haraman saboda a cikinta ya haramta abubuwa da dama kamar yadda muka yi bayani a baya an hana ga wanda yake haramar yin hajji ko umara da ya farauta a ciki kuma an hana yin itace da sare itace a cikinta kuma an hana dukkan wani aikin alfarko asha a ciki ita kaɗai ce Allah maɗaukakin sarki ya yi alkawarin wanda ya nufi aiki a ita ko bai aikata ba to Allah madaukakin sarki zai sanya mushi zunufi wa man yurid fihi bi ilhadin bi zulmin nuzuqhu min azabin ali sai Allah madaukakin sarki ya tattare waɗannan abubuwa to haka yanda ya sanya a Ka'aba kuma ya sanya a watanni masu alfarma arba'at minha arba'atu hurum akwai watanni guda hudu waɗanda suke masu alfarma wanda Allah madaukakin sarki su ma ya sanya su masu alfarma su zamanto cewa wasu alamomi ne na alkiyama wasu alamomi ne kai da hujjoji na Allah madaukakin sarki shi yasa wani waje Allah yake li yashhadu manafi'a lahum wa yadhkuru isma Allah ala ma razaqahum min bahimatil an'am Allah madaukakin sarki ya sanya wannan Ka'aba mai alfarma da matukar amfani ga mutane domin mutane su shaida wani ambun da zai amfanar da su a duniyarsu da lahirarsu kuma su ambaci Allah su gode ma Allah akan abin da Ubangiji maɗaukakin sarki ya azurta su na dabbobin ni'ima su ne alhade ɗin nan wal da aka faɗa a wannan aya. To dalilin haka ne ɗakin ya zama mai matuƙar amfani ga mutane. Shi yasa da yawa daga cikin malamai suke cewa yin hajji fardu kifaya ne fi kulli sana wato dole a kowace shekara a samu waɗanda za su je haji idan aka ce ga wani lokaci ba wanda zai yi haji to ga baki ɗaya mutane sun yi laifi ga duk wanda yake da ikon zuwa bai je ba kai ma suka ce inda mutane za su bar haji da gangam to sai allah malukacin sarki ya gusan musu da dukkan wani abu da zai tsayar da su da zai amfanar da su kuma sai ubangiji madaukakin sarki ya gabato da tashin alkiyama ta zo wannan kyadi kenan yake nuna ɗakin Allah alfarma ne shi sa ubangiji madaukakin sarki ya sanya wasu wajeje masu alfarma ya sanya makka harami wannan haramin makka gabaki ɗaya yana da alfarma kamar yadda ya sanya madina yana da alfarma kamar yadda ya sanya baitul maqdis yana da alfarma to kaga a saudiya in aka ce kasa da riyad da jidda da qa'if babu bambanci da kano da kaduna da Sakkwato da dukkan wani gari na musulmi babu bambanci amma waɗannan garurukan sai Allah madaukakin sarki ya sanya su Allah madaukakin sarki ya zaɓe su suke da fifiko wa'annan su ne mafi girma alƙala'i su ne mafi girmama nau'ukan dabbobin da ake hadaya da su wanda mutum yake suƙo su ya taho da su duk daga garinsu ya sanya masa alama cewa wannan ta yin hadaya ne sai an je makka an yi aikin haji sannan za a yanka to Allah ya sanya su ma kiyamar linnasu za su rinka amfani da su kuma suna samun lada Abin da Allah maɗaukakin sarki ya sanya musu na abin da suka yanka sai Allah ya ce zalika wancananka duk abin da dinnan da aka faɗa a baya Allah madaukakin sarki ya sanya waɗannan kwanaki da Ka'aba su zama masu alfarma da ta'alamu annallaha ya'lamu ma fi samawati domin ku san lalle ubangiji maɗaukakin sarki ya san abin da suke cikin sammai Allah madaukakin sarki ya sanya duk abin ta'lamu anna Allah ya'lamu ma fi samawati wa ma fi al-ardi wa anna Allah bi kulli shay'in alim kuma lalle Allah mai iko ne a dukkan koma ya ta'ala ibn kasir yace Allah yana cewa sayyartu lakum ayyuhan nas zalika qiyaman Allah madaukakin sarki na sanya muku na maida muku waɗannan ababe su zama ababe masu matukar amfani a gare ku kai ta'lamu anna man ahdatha lakum li masalih dunyakum ma ahdatha mimma bihi qawamikum ilman minhu bi manafi'ikum wa madarrikum annahu kadhalika ya'lamu jami'a ma fi samawati wal ard domin ku san wanda ya farar muku da dukkan maslaha ku ta addinin ku kuma ya tabbatar muku da dukkan abin da zai tsayar da ku akan addini masani ne ga abin da zai amfanar da ku ko masani ne ga abin da zai cutar da ku to wannan wanda ya muku harkan zalika kazalik shi ne dai ya alamu jami a masu samawati ya san duk abin da yake cikin samai wal ardu da ƙasai ma fihi salahu ajilukum wa ajilukum kuma da abin da yake nagartattuwa da gyaruwar duniyarku da lahirarku kuma wali ta'lamu annahu bi kulli shay'in alim kuma ku san Allah madaukakin sarki ne iko ne akan komai ba abin da yake buya a gare ku a gare shi na yan al'amuran ku da ayyukan ku zai kiyaye muku duk abin da kuka aikata wanda ya abin kirki Allah madaukakin sarki zai saka mishi da abin kirki wanda ya abu mummuna Allah madaukakin sarki zai saka mishi abin da yake mummuna i'lamu anna Allah Shadidu, iqabi wa anna Allah ghafurur rahim ubangiji madaukakin sarki haka yake ta lissafa mana waɗannan abubuwan bayan ya faɗi wannan cewa wanda ya san amfanin ka'aba da watanni masu alfarma suna da matukar amfani a gare ku da hadaya da kala'ik to shi ne dai wanda ya san abin da yake zai amfanar da ku a duniyar ku da lahira ku cikin sammai da kasai sannan kuma ku san sai Allah madaukakin sarki ya ce i'lamu ko ka karanta i'lamu ku sani annallaha shadidul iqab lalle Allah madaukakin sarki mai tsananin ukuba ne wa annallaha ghafurur rahim kuma Allah madaukakin sarki mai gafara ne mai jin kai ne ai domin ku san wannan ilimin guda biyu duk waɗannan abubuwan da Allah madaukakin sarki ya sanya mana ya sanya mana abubuwan amfani a duniyarmu da addininmu ya nuna mana duk hanyoyin tsira da hanyoyin bata kuma ya san duk abin da muke aikatawa da abin da muke firtawa kuma Allah ya san duk abin da muke yi ya sani yana zagaye da mu to ya mana wannan ko mu san abubuwa masu amfani guda biyu cewa waɗannan abubuwa mu sanya su a cikin zukatanmu ko mu yi yaƙini mu tabbatar mu san annallaha shadidul iqab Allah mai tsananin uquba ne uquban nan zai iya yin ta a duniya zai iya yin ta a lahira ga wanda ya saba mishi wa annahu ghafurur rahim kuma ubangiji madaukakin sarki mai yawan gafara ne mai yawan jin kai ne ai Allah madaukakin sarki mai tu karban tuban bawa da ya madda'a ya tuba zuwa gare shi to wannan ilimin na sanin haka shi ya kamata ya binu a cikin zukatan mutane su san cewa ba kawai mutum ya dogara ba ai Allah mai gafara ne in ne ya aikata abin da ya ga dama ko ya san cewa Allah mai ukuba ne don haka ya tsorace shi yadda to ya kankance za a ma ukuba ba zai iya tsira ba a adomla dan adam ya tabbatar a cikin zuciyarsa waɗannan abubuwan guda biyu tsoron ukubar ubangiji maɗaukakin sarki da kuma fatan gafararsa da afuwarsa da wannan ne ake samun ilimin alkhawfuwar raja da malaman tauhidi suke faɗa mutum ya kasance bainal khawfi war raja tsakanin tsoro da fata nagari ga ubangiji madaukakin sarki dan adam yayin da musulmi yake rayuwa yanda muke rayuwa haka muna rayuwa ne akan cewa muna cikin tsorace da ubangiji madaukakin sarki dangane da ukubarsa da kamunsa kamun nan ba wanda ya yi alkawari da mu cewa kamun Allah sai an je lahira zai iya kama ka tun daga duniya ya ɗora ma musiba da bala'i da takin hankali ka rinka ganin asarar rayuwar kama ka rinka ganin na kabari ya fi ka jin daɗi kuma zai iya ma talala ya kyale ka ya ma kamun ƙarshe wanda ya fi musiba na ranar tashin alkiyama to dole ɗan adam ya rinka sanin wannan a zuciyarsa sannan kuma nan take rinka sanin Allah mai gafara ne duk lokacin da na juyo na koma ga ubangiji madaukakin sarki na nemi yafiyarsa da tubarsa to ubangiji madaukakin sarki zai gafarta mun zai yafe mu haka dan adam zai rayu bainar khawfi war raja har sai lokacin da ka zo lokacin da ka zaka mutu alamomin mutuwa suka fara bayyana a gare ka wannan cuta ba ta tashi bace ba an kai matuƙa ka fara bin alamomin da za ka wuce to kuma a nan sai ɓangaren arraja sai rinjaya a wajenka wato ɓangaren kwaɗayin rahama da abin da yake wajen Allah don me don ai kai ka san cewa ayyukan da kai a waccan rayuwar da kai ta baya kafin ka zo wannan halin ka san cewa ka aikata abubuwan kirki saboda tsoron Allah da kake ji ka guji duk abin da zai kawo maka matsala to lokacin da ka zo wannan halin lokacin da kwakwalwarka ta tayo, memory ɗinka ya tunano baya to sai ba ka ƙarfin gwiwar cewa za ka samu Allah lami lafiya kuma ubangiji maɗaukakin sarki ya ce ana inda wannan abdi ne ina wajen ina nan inda bawa na ya mun zato to a wannan lokacin shi yasa aka ce a ƙarfafa kuma ɓangaren arraja me zai ƙarfafa ka shine lokacin da kake halin zaman lafiya kake halin yanda kake dinnan nan to ka nufi ubangiji maɗaukakin sarki da ayyuka waɗanda suke masu girma to idan kai haka to sai Allah maɗaukakin sarki ya sanya ma hof ya sanya ma ƙarfin gwiwa yayin da ka zo haɗuwa da shi ka zamanto kana daga cikin cikakken farin ciki kana da cikakken san ka koma ga ubangiji maɗaukakin sarki sai Allah maɗaukakin sarki ya ci gaba da cewa ما على الرسول إلا البلاغ والله يعلم ما تبدون وما تكتمون نعم وبنجي ما أوكجين سلبية ما على الرسول إلا البلاغ babu komai akan manzo face isarwa manzanni tun daga kan annabi nuhu har zuwa manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam ba abinda Allah ya kawo su ba a turo su su tirsasa mutane ba aka duk masu bin manzanni masu wa'azi ba a aiko su ba ba a turo mu ba mu zo mu tirsasa mutane kadai face abinda Allah madaukakin sarki yake kan manzo illal bala shine isar da sakon Allah ya faɗawa mutane mai Allah ya ce a yi mai Allah ya ce a bari wallahu ya'lamu ma tubiduna kuma Allah ya san abin da kuke bayyanawa wa ma taktumun kuma ya san abin da kuke boyewa wannan tsoratarwa ne ga Allah madaukakin sarki ga bayinsa domin ibnu kasir yace wa hadha min Allah ta'didu li'ibadihi wa wa'id wannan ayar da Allah yayi tsoratar da bayinsa da kuma gargadin su da yi musu alkawarin narko ko kuma alkawarin samun aikin lada ya ce laisa ala rasulilal ladhi arsalnahu ilaikum babu abin da yake kan manzonmu da muka aiko shi zuwa gare ku illa an yu'addi ilaikum risalatina sai dai kawai ya sanar da ku saƙonmu ثم إلينا الثواب على الطاعة sannan mu kuma wanda ya yi aikin ɗa'a mu ba shi lada wa alaina al'iqab alal ma'asiya kuma wanda ya sabo mu mishi uquba tare da cewa ghairu khafiyun alaina al-muti'u minkum qabilu risalatina tare da cewa ba abin da zai buya a gare mu ga wanda ya da'a ya amshi saƙonmu na manzo ya aiki da abin da aka aiko shi ya bayyanar da shi a gabansa ya furta shi a harshensa da abin da kuke ɓoyewa kuma na imani ko na kafirci to Allah madaukakin sarki dai ya sani shine wallahu ya'lamu ma tubiduna wa ma taktumu ba abin da zai buya a gare shi na aikin da'a ba kuma abin da zai ɓuɓɓuya a gare shi na aikin saƙo ga wanda ya aikata saƙo ya ƙibin saƙon manzan da ya zo da shi domin mun san aikin masu aiki wanda suka bayyana shi ko suka ɓoye shi mun san wanda suka ɓoye imani da wanda suka ɓoye kafirci mun san wanda suke da yaƙini mun san wanda suke da shakka da nifaƙi da munafunci to duk wannan wanda ya san wannan kuwa Allah marubucin sarki la yakhfa alayhi shay'un min bama'ir surur ba abin da yake ɓuya a gare shi duk abin da su ke koyewa wa zawahir a'malin nufus da duk abin da mutane suke aikata a bayyane min masu samawati wal ard da duk abin da suke cikin sammai da ƙasa wa biyadihi sawab wal iqab a hannun Allah ne ba da lada da yin uquba fa haqiqun an yuttaqa dan haka ya cancanta a ji tsoronsa wa an yuba fala yu'fa kuma ya cancanta Allah a yi mada'a ba za a saɓa mushi ba kaga wannan ibnu kathir kamar yadda mana sharhin wannan ayar tana nuna in har ka fahimci cewa shi fa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam da malaman da suka biyo baya da masu wa'azi da gargaɗi ba abin da suke yi illa isar da saƙon Allah shi kuma wannan da ake isar da saƙon nashi ya san duk abin da ake aka ɓoye ya san abin da aka bayyana ya san abin da yake zuciyarka da niyoyinka ya san abin da gabanka suke aikatawa da harshenka yake furtawa wanda yake da wannan kuwa cikakken ilimin kuma shi ne zai ba da sakamako akan ilimin da ya sani naka da abin da ka aikata ba abin da zai kuya a gare shi to ko shakka babu wannan ya cancanci a ji tsoronsa ya cancanci a yi mishi da'a ya cancanci abu Allah subhanahu wa ta'ala kuma ya cancanta a gargaɗi a yi gargaɗi a gargaɗu da duk abin da manzansa ya yi gargaɗi a kai shi yasa ibnu kasir ya ce wannan aya aya ce da ke nuna gargadi da tahadidi da dukkan wani mutum cewa matukar hakan za ka bayyana a gaban Allah duk za mu bayyana a gaban Allah a san wanda ya aikata abin kirki a san wanda ya aikata mummuna mummunan da ka aikata ko abin kirki a ɓoye ko a bayyane kai ɗaya jama'a sun sani ko ba su sani ba wannan duk a bayyane ki a gaban ubangiji maɗaukakin sarki kuma Allah zai bada sakamako Allah ka kare mu sai Allah maɗaukakin sarki ya ci gaba da cewa إلا يستوي الخبيث والطيب ولو أحسبك كثرة الخبيث نعم فاتقوا الله يا أولي الألباب لعلكم يفلحون نعم وبنجي ما دوكتين سركي يتي قل يتي ده منزل صلى الله عليه وسلم قل كتي لا يستوي الخبيث والطيب abin da yake mummuna da abin da yake mai kyau abin da yake najasa da abin da yake mai tsafta abin da yake datti da abin da yake nagartacce tatacce ba za su zama daidai ba walau a ajabaka kasaratul khabith ko da yawan mummuna da barna ya burge ka fattaqullaha ku ji tsoron Allah ya ulil albabi ya kuma abuta hankula la'allakum tuflihun domin ku rabauta a wajen ubangiji madaukakin sarki anan Allah madaukakin sarki yana ba manzala sallallahu alaihi wasallam labari ya ce wa mutane yana gargaɗinsu dangane da sharri yana jawo hankalinsu su aikata alkhairi sai ce la yastawul khabithu wa tayyib min kulli shay komai ba abin da yake <coughs> abin da yake mummuna za a daidaita shi da abin da yake mai kyau a cikin komai bayan da za ka daidaita imani da kafirci ba yanda za ka daidaita ɗa'a da saɓo ba yanda za ka daidaita 'yan wuta da 'yan aljanna ba yanda za ka daidaita mutanen kirki da mutanen banza ba yanda za ka daidaita ayyukan kirki da ayyuka mummuna ba yanda za ka daidaita kuɗin haram da kuɗin halal ba yanda za ka daidaita mutane masu bin Allah da wanda suke kan darewa Allah to wannan ana wa cewa a sanar da mutane ya ku mutane duk inda mai kyau yake mai kyau ne duk inda abin da yake mummuna yake mummuna ne duk irin abin da aka mishi ado da duk irin abin da aka ambace shi duk abin da yake bata bata ne duk hujjojin da aka kafa mishi da kariya duk abin da aka ɗaga duniya ana ganin wani birgewa ne in karya ne lokaci yan uwa lokacin kun ga wannan ayar kai ka ce yanzu ubangiji maɗaukakin sarki yake magana mutanen da da suka fito suna nuna addinin musulunci zalunci ne addinin musulunci ya tauye haƙƙin mata addinin musulunci ya tauye bai bada 'yancin mace ya tauye ta na ta gado kashi ɗaya namiji biyu ya tauye shi namiji ya auri namiji mace ta auri mace ya halatta ma kowa ya abin da ya ga dama a ƙyale kowa in mace ta kai shekara sha takwas ko namiji ko ba ba zai isa man magana ba yana da haƙƙi da hurriya da rayu ya aikata abin da yake so bai isa ka shiga ka ce mishi a'a ba mutanen da suke da'awar ba Allah 'yan artist da shugabanninsu sai yanzu ta bayyana ashe duk su ne maɓarnatan duniya a wannan scandal ɗin da aka yi na jeffrey epstein ya fito fili cewa su ne mazinata da 'yan yara ƙanana wanda suke ba su fi shekara hudu ba ko shekara biyar su ne masu yanka su ci su ne masu wanda suke cewa kada mutum ya auri mace hudu ya zai hada zalunci ne shine mutum daya sai a hada mai yara goma ya kwana da su lokaci daya su waɗanda suke cewa ba Allah su suka ɓoye a can suke tsaci suke ake soya musu naman jarirai suna ci su ne suke juya duniya suke gayyatar manyan duniya na kowace ƙasa su kai su wajen wannan su haɗa su da mata suke karuwanci duk macen da kake so ka faɗa a kawo ta daga kowace ƙasa ta duniya in yan shekara sha shida yan sha bakwai yan shekara biyar kake so kawai ka faɗi ƙasarka ina son a kawo min indiya yan shekara shida to za su je su kawo ma ita ina so a kawo min ƴan ethiopia ko somali ko a kawo mini baturiyar rasha ko ta ingila ko a kawo mana baƙaƙen junubus sudan ko 'yan arewa ko shuwa za su kawo ma su tanadan ma ɗaki su kawo ma ita ka yi alfashar da za ka yi kuma suna ɗauka duk a bidiyo daga nan kuma su komo ƙasashenka kana mulki a matsayinka na mai kuɗi ko shugaba ko mai faɗa aji su kuma za su rinka ce ma ka yi kaza ko ku kuna kallo gwamnan ku kuna kallo ministan ku kuna kallo ɗan majalisun ku kuna kallo da an kira su an haska musu wani to za mu bayyana wannan to me kuke so kaza muke so shikenan sai su zartar ba ruwansu da ku wayansu kuma a saye su da daloli da kuɗi walau a ajabaka kasaratul khabir duk abin da yake mai kyau duk abin da yake na daidai ba zai taba zama da daidai ba da abin da yake ba na daidai ba ko da ko wannan ya ƙawatar da kai <coughs> ko da kuwa abin kaɗan ne na halal mai amfani ya fi alkhairi fiye da haram ya fi alkhairi fiye da abin da yawa ya shagaltar to wannan ba a aikin a aikin halal ma a dukiya halal ma maza Allah yake nufi ba ba ma ta haram ba a baka biliyan biyu ta halar ɗin ma kai ta fataka tana aiki kamfani kaza balas kaza supermarket kaza ka ta china kaza odarka ta germany kaza shagonka na kaza shagunanka na kaza yaranka da suka yi kaza kwangila kaza kullum ka shagalta da wannan ya hana ka bin Allah ya hana ka jan'i biyar ba ka samu saboda shubu Allah banki ya duba wannan kamfanin ya duba wannan ya yi wannan abu goma waya wani in ka zauna da shi cikin awa ɗaya sai amsa ma waya ta fi ɗari wannan tana ringi ya yi haka landline ga wata ƙarama ya haka haka a kai kayan nan kaza ya biya kuɗin to ya payment ɗin ya zama haka har yanzu ban kuɗin ka ba su sun sako ba yana ta wannan to manzala sai ce wannan gara hammin tara dukiya sai ya tara ta zame mishi bala'i ke sa manzo sallallahu alaihi wasallam a wani hadisin yake kad aflaha ya rabauta man ju'ila rizquhu kafafan wanda aka sanya mishi arzikin shi daidai bukatarsa wa qanna'ahu Allah na yaranka ka tanada e dubu ashirin da biyar dubu hamsin dubu saba'in dubu ɗari za ka iya biya hankalinka kwance ka tada baccinka in ka tashi karfe takwas ɗin ka tara goma ka kwanta baccinka sai asuba ka tashi ba wanda zai ce ba wani <coughs> wanda san duci kawai suke ɗauka a tsaitsaye kawai ya sanda yana haka yana duba takardu in ya ji a ya ajiye biredi sandu yana haka ya ɗan ɗauki lemo yana haka yana haka da ya ce rabi da abu ya ji wata waya ya tashi abincin nan ba zai ciyu ba wallahi sai an kawo man farfesun kai da kake so da abubuwan da kake so ya zuba to shikenan fa hankali ya tashi alhajin nan dai da muka ba miliyan talatin din nan ya tafi da kaya an nene shi an rasa shikenan komai ya lalace a wajen shi in ya zo gida in ɗansa ma ya man magana ya tura ma a sha matarsa ta man magana ya zazzage ta shiga gida to shi yasa manzo sallallahu alaihi wasallam yake ma qalla wa kafa duk abin da ya zama karanci kuma ya wadatar ba dan maula ne ba kai duk abin da Allah ya sa ma zaka iya yi wa kanka khairun mimma kasura wa alhalan ku wadatu da ita shine wannan fattaqullaha ya ulil albab tunda dai duk abin da yake mummuna duk abin da yake bata duk abin da yake bala'i musiba ne a wajen Allah kuma kai ya birge ka to don haka ku ji tsoron Allah maɗaukakin sarki ku aikata abin da za ku samu rahamar ubangiji maɗaukakin sarki idan kuka yi haka sai ku samu aka ma bayani ba za ka gane ba irin wannan bayanan na masu hankali ne domin su suke amsar abin da zai amfane su su ake fatan alkhairi a wajensu Allah marukacin sarki sai bayyana mana cewa ita rabauta duniya da lahira tana samuwa ne da tsoron Allah shi kuma tsoron Allah shine dacewa da abin da Allah yake so a cikin umarninsa da hannunsa قالوا لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم وإن تسألوا عنها حين ينزل القرآن تبد لكم عفى الله عنها والله غفور حليم قد سألها yana muku amsoshinsu fasu uku za ta zama muku ta ɓata ya ɓata muku ya muku ta yi muku ba daidai ba wa in tas'alu anha in kuka tambaya akan kowane abu sai kun tambaya hina yunazzalu alqur'anu lokacin da ake saukar da alqur'anu alqur'ani tubda lakum to za a muku bayanin shi ba ko ba za ku ji da daɗi ba afallahu anha Allah ya yafe dangane da tambayoyin da kuka yi kafin saukar wannan aya wallahu ghafurun halim lalle Allah madaukakin sarki ne yawan gafara ne ko mai hakuri ne kar sa'alaha qaumun min qablikum a wannan ayar ita kuma yana zargin tambaya mar fa'ida amma in tambaya ce mai fa'ida wannan ya halatta a yi amma anan Allah ya hana bayinsa muminai tambayar kwakwaf tambayar ta'annuti tambayar kai imani kada ku rinka tambaya akan komai in aka bayyana muku ba zai sai bata muku rai fa wani abin wannan kamar ladabtarwa ne ga Allah madaukakin sarki gaba bayinsa muminai Allah ya hane mu mu tambayi kowane abu wanda bai da fa'ida wala ya yi bayani bayanin tsoratarwa mutane suka kaɗu sahabbai suka kaɗu har suka ce ma sami'tu su qat ba mu taɓa jin irin wannan wa'azin ba wa qala fiha a cike yake cewa Alamu na ma a'lamu yace wallahi da kun san abin da na sani Ina Allah madaukakin sarki ya nuna mushi kun yi dariya kaɗan a rayuwarku da ba wanda zai kyalkyale da dariya duk abin da aka faɗa ma na farin ciki in ka ga abin da in ka san abin da yake gaban ka na bala'i in ka san abin gaban ka na ranar mutuwarka ka san abin da yake gaban ka na kabari ka san abin da yake gaban ka na tashi rajulun man abi wani mutum kawai kuma wanda ake zargin cewa yana da uba ko bai da ina shine sai sai go sallallahu alaihi wasallam wane ne ubana manzo Allah ya ce Fulanun wane ne ba ubansa da ya sani ba sai aka faɗa man wani saboda wannan Allah ya sitirta ka kana ƙarƙashin wani dama ana kishin kishin wata hila mahaifiyarka zina ta ta haife ka ana ga karan sahabul kahf da aka faɗa wai karan nan bakin ne koja na ruwanka da bakin sa ka me zai ƙara ma ya aka irin wannan tambayoyin sai Allah ya saukar da wannan aya wani kuma lokacin yana ta kuka saboda ganin yadda aka matsanta manzo sallallahu alaihi wa sallam har ya zo yace duk ma abin da kowa ya tambaya yau zan bashi amsa. saboda tambayoyin sun yawa kuma wanda ba su da fa'ida na abin da ake yi bai dace ba amma shi da ya ji wannan sai ya sauki kawai to bari ya tambayi matsala wane ne babana kala abu ka huzafa baban ka huzafa ne na ce kuma akwai wani mai tambaya shike ne ta bayyana duk duniya an gane dan shege ne kai wanda ake cewa baban ka ba baban ka bane ba ga baban ka can huzafa ku ci gaba da tambaya na Allah zai ci gaba da bada bayani tunda za a ci gaba da man wahayi Allah tunda ya san komai duk abin da ka tambaya Allah zai man wahayi zai bayani inda ai da umarcin umarnin Allah manzon Allah zai iya bi ya fito yake ku tambaye ni duk abin da kuka tambaye ni sai na amsa muku domin ya san mala'ika Jibril za a aiko a ce kaza ne amsar wannan aka fara da shi sai da Umar sai tashi ya je wajen manzo sallallahu alaihi wa sallam ya tsaya ce rabina billahi rabba mun yarda da Allah ne ubangijinmu wa bil islami dina mun yarda da musulunci ne addinin mu wa bi muhammadin rasulan a'izan billahi a'udhu billahi min sharri fitan yace kuma mun yarda manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam annabin Allah ne muna neman tsari daga sharrin fitunoni qala wa qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai manzo Allah sallallahu aka mun majiginta kaga a lokacin manzo sallallahu alaihi wasallam haka yace a wannan bangon a lokacin kaga babu wannan eh, eh, eh, objector take ko projector babu projector babu wani majigi da za a haska wanda yake nunawa la tasalu an ashiya in tubda lakum tasukum shi yasa wani lokaci manzo sallallahu alaihi wa sallam da ayan nan ta sauka walillahi ala nasi hijjul baiti man istata ilayhi sabila Allah madaukakin sarki ya hukunta muku aikin haji da wanda yake da iko qalu a fi kulli dai kana da kudin zuwa makka dole duk shekara sai ka je ashe kowace shekara masu kudin duniya ki dai za su haɗa a makka to ya za a yi na farko dai masu halin da za su je yanzu maka ya tafi kasar in ka je hajjin ma kana kallo yi technology da aka zo a makka in ba ka da wannan manasik ɗin kana ɗan makka ma baka iya zuwa hajjin wasu 'yan makka da kansu suke faɗa mun suka je da suka je ana cewa za a hana su zuwa makka dariya suke waya isa amma wallahi yanzu technology ya zo kana ji a garin makkan baka zo kai ne wane wane daga gari kaza ta ashirar ka kaza dan gari kaza kwana kaza ga masaukin ka ga inda ka sauka duk zai gani dan sanda kai haka zai dauke ka da ya dauki wannan bi tsaka ko fake kayo za ta nuna maka kuma za a tukume ka a fita da kai in laifi ma kai ba ruwansu da kai yanzu kawai da an yi haka an dauki wannan bi aka za ta bayyana sai a ajiye ma in tara ce sai ka zo za ka fita a ce ga tarar da aka yi kaga kenan abin da ya kamata a rinka kauracewa tambayar da ba ta da amfani ya ce wa in tas'alu an hahina wa zul tun da lakum in har kuke tambayar waɗannan abubuwan da marasa muhimmanci lokacin da kuma ake kuke tambayar ana saukar da hawaye a wajen manzo sallahu alaihi wa sallam to za a muku bayani domin wannan abu mai sauki ne a wajen Allah sai Allah ya ce afallahu anha ai wanda za ku ci gaba da tambaya irin wannan mummunan tambayar wataƙila tambayar ku za ta kawo a tsaurara muku wani abu ko a kuntata muku kamar yadda hadisi ya zo a'azamul na jurman man sa'ala an shay'in lam yuharram fa hurrima min ajali mas'alatihi wanda Allah ya ce wanda yafi kowane musulmi zunubi a wajen Allah wanda ya tambayi wani abu wanda ba a haramta ba da ya tambaya sai aka haramta wato daman Allah zai haramta abin amma watakil an bari sai wajen shekara biyar nan mutane sun dan more kai kuma kawai sai ka zo ka ce kaza to a lokaci zai tun tunda ka tambaya to haramcin ya zo yau to ai ka ta taka mutane burki da wuri in lokacin da ake saukar da wahayi sai ka bari daki daki duk abin da ka ji an ce ba domin abubuwan da suka halakar halakar da mutanen da suka gabace ku yawan tambayoyinsu da saba annabawansu da haka Allah duk haram ya bayyana inna Allah ta'ala faraza fara'id fala tubayyi'uhu ya far ya farranta farɗoli ku bi su kanku ku da su wa hadda hududan fala ta'tadu ya faɗi cewa wannan haddinsa ne kada ku ketare wa harrama ashiya fala tantahiquha Allah ya haramta wasu abubuwa kada ku keta su wa sakata an ashiya ya yi shiru bai faɗi wasu abubuwa ba rahmatan biku domin rahama a gare ku gaira misiyanin ba mai tuwaye ba fala tas'alu ana kada ku tambaya duk abin da ake wani sai akwai abubuwan da ba a faɗi hukuncen hukuncen su ba karara waɗannan suna cikin waɗanda mu ba ya halatta mutum ya yi. amma komai mutum sai ya tambaya sai Allah ce karfi nan abu domin da ban tambayar da suka yi ba sun tambaya ba ne don su shiryu don ta'annuci suka tambaya to sai haka ta kasance to a yanzu in muka zo gobe sai mu ci gaba da irin tambayoyin da banu isra'ila suka rinka yi ma ja'ala Allahu min basiratin ina gani saboda lokaci anan za mu tsaya abinda